Kai, kai, haɗuwa ta da kai gaskiya ina jin daɗi. wai in tambaye ka wane ne ya je fadar Allah da takalmi Allahu akbar Allahu akbar shine Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine yaje shine yaje ta daya shine yaje ta biyu shine yaje ta uku shine yaje ta hudu shine yaje ta biyar shine yaje ta shida yaje ta bakwai kai da yaje ta bakwai ma mala'ikan ma ta yi anan iyanan aka umarce ni ya karso sujjatul muntaha ya rasulullah ya rasulullah albin mu da annabi manzon Allah shi ya taka fadar Allah da takalmi Allahu akbar ga Allah ga manzan Allah Allahu akbar ga Allah ga annabi Muhammadu Allahu akbar to yawa za mu so kaman manzan Allah babu ba za a za mu muka ma annabi Muhammadu babu ya rasulullah ka kula da mu annabi Muhammadu ya yarda da mu manzan Allah mun danna mu makaranta mutan makaranta na manzan Allah zan Allah sallallahu alaihi wa sallam ina tausayawa kafiran da da suka yi zamani da annabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kace kai ma kana kana tausayawa wannan ina jajanta musu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una billahi allazi la ilaha illa huwa kafiran da kun yi asara kafiran da kun yi kai bala'i yana tare da ku wallahi a ce ka wayi gari da kai ido bi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wai a tsince ka a wuta kai asara ta kai asara asara ce asara kai ina ma mu ne wai Allah na ina ma mu ne wa gan mu da annabi mun zauna majalisa guda. Annabi ni ina gaida kai. Ka taka lafiya shugaba. Farko rabana zan saka Allah ban dubin baitika laifi na da na yi da yawa sarki na kamun afuwa Allah dan ishar annabi baitocin gashi zan yi wa mai matsayin da duk mai fada mai gano hakikarsa ba mu karasa makaranta mu ɗau darasi mu wuce makaranta mu wuce makaranta na manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam. wai zuciya ce zuciyar da ta gama yin asara a duniya gaskiya duk zuciyar da ba ta tare da annabi ba na tare da ita zuciyar da ba annabi a cikinta wulakantacciya ce zuciyar da ba annabi a cikinta Allah ya tsine mata kai duk rayuwar da babu manzon Allah taɓaɓɓiya ce wallahi kun yi asara makiya manzan Allah kun yi asara wanda ba kwa son yaban manzan Allah kun yi asara wanda ba kwa son ku ji an ce annabi Muhammadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mu tafi makaranta mu je makaranta a ah, kaga na manta gora ta gora eh tan bari mu je ni dauko la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammadu wane ne sirar hasken kabarin mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wai wane ne zai mana hanya zuwa ga tsere ta siradi nurin ala nurin haske akan haske eh. annabi Muhammadu aminullahi nurullahi abdullahi tsaba tsaba Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai hawa babur mu je makaranta yau in mun je makaranta akwai darasi ya rasulullahi yau yau akwai darasi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama farin gani muhammadu Rasulullahi. Ina ji a comment section eh. ana cewa akwai kawai kana faɗa annabi ne kawai don ka samu followers haka ne. Allahu akbar Allahu akbar amma wasu suna jashiltar kansu wasu kuma sun sani wasu ba su sani ba. Allah da kansa Allah da kansa ice ko da da wasa ka ambaci annabi Muhammadu saboda san da Allah ike wa manzan Allah to zai rubuta ma da wasa ballantana bin mai hankali in yi jin da nake faɗar annabi muhammadu ya san ba na faɗe da wace in yi jin da nake faɗan ɗaba ɗaba aminin lahi kanzin lahi muminin muwani ɗaga faɗi matu. mai hassan da usaini manzan allah mai rabda mai uhudu annabi muhammadu mai maka mai madina manzan allah mai faɗi matu. mai aliyu mai ababakar kai alaban mu ya annabi mu shine muhammadur rasulullahi Allah din rinki duk tsanani ka bar mu da manzan Allah sallallahu Allah duk tsanani ban mu da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu wuce makaranta mu je makaranta